Wato jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Ramadan Karim barkamu da kasancewa da ku a wannan zango na shirin in ba ku ba gida mata shirin da ke duba batutuwan da suka shafi mata kai tsaye da ma tattauna matsalolin da suka shafi mata a bangarori daban-daban da nufin lalubo bakin zaren da yi makuwa. To kamar kullum suna sunana Fauziya Dauda nake farin cikin kasancewa da ku a wannan shafi na podcast da ma sauran shafukan sada zumunta. mata dai da dama kan shirya ma wannan wata na azumin ramadana kowane irin shiri kika yi wa wannan wata akwai wasu whatsapp um, online classes whatsapp youtube da nake bi na girke-girke duk wata mace in wannan lokacin ya zo za ta tsaya ta tsaftace gida ta gyara ta ko ta fitar da komai ta share ta komai sannan kuma ana buƙatar canza mai gida abubuwan da zai yi amfani da su a wannan wata mai albarka baya ga mahawara da ake tafkawa tsakanin samari da 'yan mata akan ramadan basket yanzu gaskiya yawanci yanzu mazan su ma kansu ya waye saboda kawai ta ajiye shi a wani bangare ne tana tatsa shi kawai ta san cewa shi zai dinga mata hidima amma kuma ta san ba a wurin shi za ta yi ba duk budurwar da ta maranta jiran ramadan basket yanzu tana kan manja ko in ce tana ruwa kusa da kada to ko kin san dimbin lada da fa'idoji da ke tattare da wannan wata? Daga cikin falalar watan azumin Ramadan shine idan ka yi azumin to za ka ƙara jin tsoron Allah. To masu sauraro wannan wata dai na azumin Ramadan wata ne da ya bambanta da dukkan watannin da ake da su a shekara sannan kuma hidimomi na gida musamman mata ɓangaren mata kan bambanta da yanayin yadda ake gudanar da su na yau da kullum mata dai kan shirya tsab domin tunkarar wannan wata akan kwashe tsawon lokaci ana shirye-shirye kama daga gyaran gida sauya kwanukan cin abinci idan an samu dama kai har ma da koyon sabbin dabarun girke-girke domin faranta ran mai gida da sauran iyali to na tattauna da mata daban-daban da suka bayyana min irin tanadin da suka yi da ma shirin da suka yi ma wannan wata mai alfarma Ni dai tanadin da na yi na wannan watan mai albarka wato watan Ramadan da farko dai na fara da dai gyare-gyaren gida yi share-share ɗakuna ko ina saboda idan aka fara azumi kana jin jikinka wata ran ba ƙarfi gyaran ba zai ba za ka iya yi yadda ranka yake so ba da duman sallan ka su waye duk dai za a tattara a wawanke su ka sai abubuwan bukata inda kake bukata dai na lokacin azumi saboda ka samu kai ibada a natse daga nan kuma akwai wasu whatsapp um, online classes whatsapp youtube da nake bi na girke-girke um, a matsayina na matar aure da nake da aure nake da kuma iyali shirye na na farko tun kafin wuri a lokaci ya gabato haka shine farko dai shine tsaftace gida sannan kuma ana buƙatar canza mai gida abubuwan da zai yi amfani da su a wannan wata mai albarka wanda ya danganci su eh, kuloli flags plates da dai sauran abubuwa ne na amfanin cikin gida shirye na na gaba shine yadda zan fuskanci wannan wata na ramadan da ibada ta yaya zan haɗa wato ga aiki a matsayina na mai iyali ga aikin yara sannan kan shi ga aikin mai gida su kuma ga ibada da nake so in dukufa a wannan wata na ramadan To wannan shiri dai ba ga mata kaɗai da suke gidajen aure ya shafa ba har da samari da 'yan mata. To akwai wata muhawara da ake tafkawa kan batun 'yar kyautatawan nan da samari kan yi wa 'yan mata wato Ramadan basket. Wannan batu dai na janyo cece ce inda mata kan zargi maza da nokewa a lokacin Ramadana. Wasu ma sukan daina kiran 'yan matan inda aka ce an ga watan azumi. Ko da yake dai ba dole ba ne 'yar kyautatawa ce domin ƙara danƙon soyayya. To za mu ji da ɓangaren mata ko ya wannan batu yake a wannan shekarar? Eh to gaskiya yanzu akan samu masu yi amma yanzu gaskiya yawanci yanzu mazan su ma kansu ya waye saboda sukan za ki ga namiji ya dage yana muwa mace hidima da mai azumi ya zo ya mata ramadan ba su kai da mai amma kuma kawai ta ajiye shi a wani bangare ne tana tatsa shi kawai ta san cewa shi zai dinga mata hidima amma kuma ta san ba auren shi za ta yi ba shi sa yanzu mazan su ma kansu ya waye suna ganin kamar in dai ba sun kama dahir a wurin mace ba kan cewa eh lalle su za su aure ta gaskiya ba su cika irin wannan hidiman ba. Duk budurwar da sa maranta jiran Ramadan basket yanzu tana kan manja. ko in ce tana ruwa kusa da kada saboda su kansu samarin yanzu suna zuwa nema za su ce miki zan zo gidan ku buɗe baki saboda su ma suna nema ne su zo samu su yi buɗe baki halin yanzu muna economic recession ba kowa ke da kuɗi ba magidantan ma ba kowa ke da shi ba ta of samari samarin da da yawan su yanzu ma ba su da aikin yi wani ma dan university ne dan kuɗin da iyayen shi suke turowa yake dan mai wani yake dan mabduwa kuɗin kati ko wani abu to yanzu ana strike wasu ba su makarantar ma to wannan dai muhawara ce da ake tafkata kuma take ci gaba da daukar hankali To a sha'ari guda wannan wata dai wata ne mai cike da ɗimbin lada da fa'idoji, watan da Allah ke gafarta wa bayansa ya kuma musu rahama, har ma ya ‘yanta su daga wutar nama zuwa aljanna. To mata wani irin tanadin ibadu kuka yi a cikin wannan wata baya ga shirye-shirye na tsaftace gida ko ma girke-girke. A matsayinki ta uwa wadda kike da babbar rawar da kike takawa wajen tarbiyyar 'ya'ya, ke kanki kina da ki na yau da kullum da kike so Allah ya amsa miki. Mai gida ma yana matukar bukatar ki. saboda shine bangon gida. 'Ya'yanki suna bukatar addu'ar shiryarki da samun dacewa a duniya da lahira. Babu fa'ida wajen ɗaukar lokaci mai tsawo a ɗakin girke-girke don ganin wai kin ƙayata shan ruwa. Yana da matuƙar mahimmanci ki iya tsara lokutanki da kike gabatar da ibadanki. Ina amfanin baɗi ba rai, kin ɓata lokaci a ɗakin girki, kin gaji, dare yayi kin kasa gudanar da ibadinki? mu Najeriya Afirka da ma duniya na buƙatar addu'a saboda muna fuskantar barazana daban-daban a halin yanzu. Wace irin gudunmawa kike badawa wajen ganin cewa waɗannan matsalolin sun kau Kar in cika ku da zance, Malama ata Sufyan Ahmad, shugabar kungiyar m1 ta Najeriya, ta mana ƙarin haske kan irin roman ladan da za a iya samu a wannan wata. Watan Ramadan wata ne wanda yake da falala mai yawa, wata ne wata mai albarka. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana yawaita ayyuka na alkhairi. A cikin watan kuma, annabi sallallahu Alaihi wasallam ya gaya mana cewa ja a ramadan in watan ramadan ya tsaya futihat bir janna Allah yana buɗe ƙofofin aljanna wa ghuliqat abwabun niran kuma yana rufe ƙofofin wuta wasu fidatul shayatin sannan kuma ana ɗaɗɗaura shaidanu daga cikin falalar watan azumin ramadan shine idan ka azumin to za ka ƙara jin tsoron Allah. Kenan azumi kariya ne daga faɗawa haramun. Yana daga cikin falalar watan Ramadan, Allah yana gafarta wa bayansa zubarsa. Allah yana saukar da rahama a bayan ƙasa. Kuma a cikin watan Ramadan ɗin nan, Allah ya ce mana akwai wani dare guda ɗaya, ibada a cikin wannan daren ya fi ka yi ibada na watanni dubu. ga 'yan ta bayi daga shiga wuta zuwa wuta da Allah yake duka a cikin watan Ramadan. Wato wannan wata ba wata bane na gogoriyan abinci, wata ne da ita kanta a matsayin 'ya mace za ta miƙe ta nemo wa kanta aljanna. Domin ai Allah ya yi wa sari'u ila magafiratin min rabbikum. Wajen na tun ardu haka ardis samawati wal ardu sai ce o'in dallin muttaqi. Ku yi gaggawa Allah ya ce zuwa ga neman aljanna. ma'ana mai gaggawa zuwa ga ayyuka na alkhairi kyauta sadaka sada zumunci ciyarwa shayarwa duka abin da Allah yake so mu kenan domin kamar yadda muka sani annabi sallallahu alaihi wasallam da ya aka leƙa da shi wuta da aka isra'i da miraj mata mafi yawan su ya fice su ne yan wuta da aka tambaya me yasa ya ce ya kafurnal ashira suna yawan kafircewa mazajensu to kowaccen mu ta nemi niyyar dan mijinta bayan ta nemi yardar Allah ta ga menene da tsakaninta da mijinta yaya za ta gyara alakarta da mijinta alakarta da 'ya'yanta alakarta da in mai aboki ya zama ce alakarka da makota ma duka a cikin wannan wata ya kamata a ce abin da muka samu muhimmanci a gaba kenan amma idan ta mai da hankalinta akan soye-soye da toye-toye to zai zama fa mutum bai da komai a wurin Allah To ma sauraro sai mu ce Allah ya datar da mu da dukkan alkhairan da ke cikin wannan wata, ya sa kuma muna daga cikin 'yantattun bayi. A nan kuma zan yi sallama da ku sai kuma a kashi na gaba. Suna na fauzi ya Dauda kamar kullum. Kada ku manta za ku iya kasancewa da mu a shafinmu na Facebook mai suna in ba ku underscore ba gida ko kuma a shafinmu na Instagram mai suna in underscore ba underscore ku. Masauraro nake cewa mu kasance lafiya.